الرحمن الرحيم موضوع الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله الذي جعل المسلمين خير أمة أطاعوه يأمرون بأمره وينهون عن عن عما نهاه ووفقهم للعمل بما يحبه ويرضاه ووعد بالنفس لمن ينصره من أهل طاعته وتقواه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس لنا ربا سواه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وأمره بطاعته وتقواه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من وكل من نصره ونصر دينه أما بعد اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأهم المهمات وهو من خصائص هذه الأمة قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب السعادة والنجاة وبه رفع الله هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم فقال جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من أسباب التدبير والعلاج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسكوت عنه وفي الحديث إنما جعل إنما دخل النفس على بني إسرائيل أنه كان إذا لقي أحدهم أخاه وهو على الفاحشة قال لا اتق الله ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أجيله وقعيده وشريبه فلما فعلوا ذلك لعنهم الله وأمروا قاد وغلب من إنس وقد قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يأخذون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لجئت ما قدمت لهم أنفسهم لجئت ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ثم قال عباد الله يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فلقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم عباد الله وقد قال صلى الله عليه وسلم أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد امر بذلك صلى الله عليه وسلم وفي اخر الزمان عباد الله استخف الناس بالقران وتهاونوا بالاديان فاتاه الشيطان وعصوا رب ربهم الديان وفي اخر الزمان ايضا لما يتكلم الجاهل ويسكت العالم ويتخذ الناس رؤساء جهالا فأبتوا لغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله كما يفعله علماء الشيعة الآن وأصحاب الهوى والملل الباطلة أعاذنا الله منهم عباد الله وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أظهر الناس إذا أظهر الناس العلم وضيقوا العمل وتهابوا في الألسن وتباغتوا في القلوب وتنابوا الأرحام وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم أيها الموحدون لماذا التكاسل لماذا التكافل أيها الأحباب ولماذا التكافل والانهماك في الشهوات والملذات الدنيا والإسلام على ما يثبت الله فاطر الأرض والسماوات وإذا كان أحد الملل الباطلة يتقون بالمعروف وينهون عن المنكر في هواهم فماذا تقول أنت كأهل السنة والجماعة في ذلك لماذا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر إلا قليلا منكم ومن ذلك هلاك ودمار ويوجب النصب البركات والوقوع في النكم والبلايا نعوذ بالله من سخط الله وغضبه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين الأوابين ويوجبنا لمتابعة كتابه العظيم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله نحمده على ما أولانا به من النعم شاكرين له واشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار لا شريك له في الأولين والآخرين واشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان أيها الأحباب إذا انتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت السنة من البدع ويعرف الحلال من الحرام ويدرك الواجب والمسنون والمباح والمكروه ويحترم الصغير منا الكبير ويرحم الكبير منا الصغير ويسود فينا الامن والسعاده والبلاء فاقرأوا إن شئتم قوله تبارك وتعالى أكرر هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أيها العلماء خاصة والدعاة عامة ويا طلبة العلم أيضا من يأمر بالمعروف إلا إن لم تؤمروا إن لم تؤمروا به ومن ينهى عن المنكر إلا إذا لم تنهوا وقد ثبت في الحديث أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحج ظاهرين لا يذكرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله إلا لا ندعو إلا لا ندعوكم أيها الإخوة لمداربة الناس لدعواكم ولا لتثبيتهم ولا تجريم شعورهم ولا لتسييرهم وإنما ندعوكم إلى إنقاذ الناس من الضلالة ومن النار ندعوكم إلى إنقاذ الناس إلى السعادة والفلاح والجنة وأخذهم بمركز النجاح ندعوكم إلى الأخذ بكلمة الحق والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة ولا شك أن الشيطان لنا عدو وفتنة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فلا سبيل إلى الولاية منه إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحباب لذلك واظبوا أنفسكم على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بكلمة الحق ولو بكلمة واحدة بلغوا عني ولو آية kamar yadda muka an ce mawdu'ul umarni da kyakkyawan aiki da kuma hali da mummunan aiki shine wa'azi shine isar da sako shine yin bayani ga al'umma abubuwa na gaskiya da bayyana masu abubuwa alkhairi a kowane lokaci ko da karamin abu ne mutum ya sani kare ce bai sani ba ba zai sanar ba a'a ko dan kankane ne ka sani Musamman san manzo Allah ya tabbatar mana cewa ku ji sadda ga gare ni ko da karamin abu shine aya din ko min kankanta shi wanda ka sani na gaskiya ka sanar da shi ka ci nasara ka yi umarni da kyakkyawa kada ka wuce abin da baka sani ba dan ka kuskure sai ka faɗi wanda ba ka sani wanda ka sani ka faɗe ni. wanda ba ka sani ba kuwa ku nemo ilimin sanin abin kore ne wannan haƙƙi ne ga kowa da kowa shi ya sanya manzo a sallallahu alaihi yake ku isar da gare ni ko da karamin abu ne dan kada wani ya ce yi ba malam bane ni ba mai wa'azi bane ya zan yi a kana da damar da za ka yi shi ya isar da safa isar da sakon gwargwadon abin da ka sani wala ba zan iya zuwa in yi ba sai in ɗauki nauyin wasu in ce su rika yi kamar yadda wasu al'ummomi masu wadata daga cikin ku sun aiwatar da wannan abu sun ɗauki ɗawainiyar wasu al'umma su rika shiga da'awa suna yin wa'azi suna faɗakarwa kuma ladar za ta zo su waɗanda suke yi abu suna ladadar na dukiyarsu da suka sa su kuma ma ita ba su ma suna da ladarsu na ƙarin da'awar da suke kun ga mutum ba shi da wani uzuri ya ce ni ba yadda zai a ko dai ka je ka yi da kanka ko ka ɗauki ɗawainiyar wasu kamar yanda wasu bayan Allah na farai suka yi ka da da'awa abubuwan suna da girma wallahi dole ku yi da'awa dole haƙƙi ne ga kowa ya shiga ya isar da abin da bai ke isarwa dan ya hita wajen Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti jinsin aljanni ba da jinsin mutane sai dan da'awa idan ya kasance mabarnata suna shiga suna da'awa wa ya ji cancanta ya dawa in kuwa mabarnaki kan aƙida ta barna ba ta gaskiya ba zai tafi ƙauye ya kare a ƙauye yana da wadata yana jin daɗi a garin da yake amma zai faro ya shiga ƙauyukan ku yana yin da'awa kai ga ka a garin ka saba da yanayin abun amma ba za ka je ka isar ba saboda shi ya ma rudu kai ba ka iya yin wani abuwa. da dai neman kuɗi ne ko ina ne mutum zai fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kiristoci suna zuwa ba kiristoci ba masu da'awar musulunci yan shi'a haka suke shiga ƙauyuka suna da'awa kai da ke da'awar sunna kana ganin kan yinda kake kan daidai kai ka ki shiga menene uzurinka wajen Allah in baka shiga ba dauki nauyin wani ya shiga mana Yan uwa wallahi hakki ne kowa yayi nazari kafin yau tumlar sara'i ta zo wajen mu za ka wajibi ne yan uwa su shiga su da'awa ƙauye kauye gwargwadon abin da za ka iya in ba ka iyawa ɗauki ɗawainiyar wasu bayan Allah su je su wani aiki shi ne wata wuta wannan sauke hanzari ne kada ka je gaban Allah kake baka sani ba ba ka da kuɗi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula za ka yan uwa mu yi ƙoƙari mu sai da Allah ya sa mu gyara baki da ka. yan uwa ku ji tsoron Allah ku sani cewa lalle umarni da kyakkyawan aiki da hannu da mummuna yana daga cikin abubuwa mafi zama wajibai tilas akan al'umma mutane kuma ne mafi mahimmancin al'amurra wanda ya zama kowa ya ga me yi na sauke lauyi kai yana daga cikin kebantattun abubuwa na wannan addini Allah subhanahu wataala ya yi umarni cewa dole ne a samu daga cikin ku wasu al'umma daga cikin ku menene aikin da lafi suna kiran mutane zuwa ga alkhairi suna kuma umurtar su da kyawawan abubuwa suna hanyar su da munanan ayyuka waɗannan mutane su ne rabautarci Allah subhanahu wata'ala ya kira masu da'awa rabautarci waɗanda suka samu rabo kuma shi ke ba da rabo dan uwa ala turidu an takuna da'iyan ala turidu an takuna min jimlil ladina yuballighuna kalam Allah وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لازم كلنا يتفكر ويشعر بأنه يريد أن يكون داعيا ولكن لماذا التكاثر؟ سمي مكي كفالة من يسعى بام في وابو قتلتا إن ولا أبني مسلم زيكي إن دينا نيماني إن دي سامو داعي ثم حلا مسلم زي دوليه duk wahala zai dauki waɗanda za su taimaka mashi yayi abu amma wajen isar da sakon Allah ba za ka iya ba wajen sakon Allah nan mutum zai kasala kuma mutum yana da yana da uzurin da zai faɗi ma Allah wallahi mun yi nazari mun yi nazari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ta'ful iman me yasa ba za ka je kai da'awa ba gwargwaron ko an ce kai abin da ba ka yi an ce ka sanar da abin da baka sani ba kai kokari kai kai ka hana da hannu mataki na farko mataki na biyu da'awa ita ce muke kira a kanta shiga ƙauyuka a cikin gari ma kai abin da za ka iya ka ga waye ka cinyo ta hanyar ta hanyar ka wane ne yake kan banna ya daina wannan bannan wane ne wanda yake kan aqida lalata ya gyara aqida shi wane ne ke kan addini na ƙarya ya dawo kan musulunci ga me kai ma Allah in an je lahira wanda wannan nauyin girman lada za ka kashi gaban Allah ranar da kowa ke kuka hamman zanni hamman zanni sun kasa suna nafsi nafsi kuje je wajen annabi wane sai karshe kankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke amsa raka muku kai ballan to ka zo da wane da wane sun shiri da wane da wane suna barin muddin ayyuka ta hannunka wani irin alkhairi ne ka gudu ba lallare ba ne to amma me yasa za mu yadda da rudin ke dan ba za mu iya yi ba me yasa ya za mu ce ai kawai ina da dalili ka ba dalili ka kaza kuma dalilin da yake ba uzuri na shari'a ba kana da hanya in ba ka iya yi da kanka ɗauki ɗawainiyar wani ko taimaka ma wani ya je ko ku haɗaka ku ɗauki wasu cikin ƙauyuka su kun yi tarayya cikin lada abinda ake so ka samu amma me yasa ba mai wallahi ɗan uwa mu sauke wannan nauyi kada mu je gaban Allah mutum ya rika nadama shine la tanfa'un nadam lokacin da nadama ba da amfani har gaggaji ce mutum yayi kada mu kasance cikin waɗanda za su fargar jaji ya zama wannan rabauta da Allah ya ce mutane masu da'awa za su rabauta kai ka samu komi ba kuma kalli wani alkhairi in ka tsira da kai kan jiriyar da wasu wasu suka je suna wannan aikin na alkhairi ko ka mutu na samun ka wanda suka kiryar shi ma in yawa azanci ya kiryar da wani kai ma je ta ƙara samun ladan ladan ka za ta yi ta tafiya har ƙarshen wanda yake mai isarwa na ƙarshe Ka san da sadakatu jariya kenan wanda ba ta yankewa amma me yasa ba mai? yan uwa mu balga yayye ke lan wata ya gajiya ba ya jajirce yana yi ke ya kasa ba kululan tun lokacin jayayya shi da annabi adam har yanzu fa aikin nan yake bai kwata mai ya ga koya su ba to mu me yasa muke kwanciya masu garu yayin ba zaka yan uwa mu faɗaka mu taimaka maka wannan mu daga umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna yana daga cikin dalilai na cin nasarar al'umma kowace al'umma ce da kuma samun ziranta da shi wannan umarni da kyakkyawan din nan Allah ya ɗaga al'umma ya fifita ta akan sauran al'ummomi al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi mana cewa ku ne mafifita al'umma wadda aka bayyana da ita a cikin mutane menene sharaɗin da ya zama kuka kasance mafifita kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna yin wa'azi kuna yin da'awa kuma kuna hani da munanan aiki kuma kuna yin imani da Allah kun ga an ba da condition dole sai an kawo wannan kwandikin din sannan mutum zai samu wannan ladar cikakkiya da ƴan uwa mu da waɗannan sharuɗa da cin nasara Allah ya faɗi mana cewa su mu'minai maza da mu'minai mata sa su shi masoya saki ne amma ne aka ce masa a gaba suna yin umarni da kyawawan aiki suna hani da mummunan aiki kuma kullun da'awa dai ake magana ta yi kokari ka jajirce kai da'awa sannan kuma ya yan uwa yana daga cikin dalilan da suke sa al'umma ta rubuje ta halaka ta lallace in yin umarni da kyakkyawan aiki da kuma yin shukan munanan abuwa da ake musu cewa komi yana daga cikin bala'in da muke fama da shi wannan boko haram da rashin da'awa ce da bata isa gare su ba da kuma masu da'awa na barna suka yi masu suka karfe yan yanzu waɗannan masu kidnapper su kansu da za a samu da'awa ta isa gare su za a ci nasara mutum kowa yana da imani in an tuna sa da shi yana tunawa da Allah sai wanda zuciyar ta kekace ba shi wannan ko ba yanda za ka yi da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Ya haka ba ka iya shiryar da wanda ya zama to cewa shi daman an rubuto lalatacce ne amma sauke nauyi sauke nauyi shi ne kai ma al'umma bayani inda suke bukatar karantarwa a je a karantar da su gwargwaron iko wannan shine sauke nauyi shine kuma cin nasara ya zo a cikin hadisi cewa akwai tawaya za ki ga cikin banu isra'il menene ya ta shiga domin idan ɗaya daga cikin ya da ɗan uwanki yana aiki na barna na alfaka na laifi ba daidai yake yi ba kuma ya haɗu da shi sai ya ce mata ta ji tsoron Allah haka yake ce wannan dan uwan nan wannan kuma wannan abu ne yake mace ya ji tsoron Allah maimakon ya kaurace mace dan ya shiga damuwa ya yi gyara sai ya zama cewa duk da kan yake amma kuma shi ne abincin shi tare suke cin abinci tare suke zama suke mu'amalolin su tare suke abincin abincin su da haka da suke haka sai Allah ya la'ance su ma'ana ya nisanta su daga barin rahama saboda wannan ana sanar da mu cewa in ka ga mabarnaci na barna yana ba daidai ba ka hana shi yake hannuwa ka hana shi to kaurace mai in ka kaurace mai kaurace wa ka gare shi sai sa ya rage zai tsaye nazar muna ganin suka abun limalik da abokan shi guda biyu din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokar da karar cewa a shi musu Ka'ab yana ba da bayani kamar yadda aya ta tabbatar cewa fadaqat jihimul ard kasa ta kunta ta gare ku kina cewa sai na cika makasa ba cikin kasar da nake ciki ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai musu magana ba shi ku lura da wannan abubuwa saboda sun aikata jarima laifi daya in zuwa yaki kuma suka faɗi gaskiya amma gaskiya da suka faɗa sai gaba Allah ya wanke su a ƙarshe ya karbi tubansu to ka lura wannan to sai ka auna da yadda al'ummomin mu suke yin alfaka yadda suka ga dama amma kuma za mu ci gaba da duk hudodi tare da su wallahi yan uwa mu gyara a'a iyalwa dole sai ku huda riƙayin baya baya da shi in ya ce me yasa ka saboda aikin da da kake na san kana yi ka san ina yi da haka ka gyara sai mu gaba da kusa ka yi da awa ba kankan ba wannan abin da ya kamata ka yi na in kai wa'azi kai wa'azi ne ma yanke ma mutum zai sa ya yi tunani ne na mai kamar yadda aka ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga ya'yan uwa waɗannan bayan Allah abin da ya afka musu kenan kuma sai Allah ya haɗe su da ukuba da wani irin hushi daga wajen saboda me saboda sun ci gaba da mu'amala shi manya ita fitila in ta tana haɗewa ne ta ummu saliha wa qali tana haɗa mutumin kirki da na duk za a kuɗe, sai an je lahira a bayyace wa taku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khafa ku ji tsoron fitina matsala ku yi taka tsantsan da ita saboda ne domin ba waɗanda suka jawo ta kawai bane za ta haɗe baki ɗaya in amai da gudawa Allah ya je hota annoba za a je banda gidan liman banda gidan malam wane banda gidan baki ɗaya abin ki haɗewa sai an je lahira in an mutu a rarrabe to haka duk fitina in ta taso yanzu wannan kace kace da ake fama da shi kwace mutane sace mutane da ake yi rashin kwanciyar hankali kawai waɗanda suka jawo suke da shi yan iska kawai suke jiki kowa da kowa bal mutanen kirkin ma sun ke damuwa saboda ga damuwarsu kuma ga damuwar al'umma halin da ka wallahi yan uwa wajibi ne mu sauke da'awa wajibi ne mu yi umarni da kyakkyawa aiki bil hikmati wal maw'izati al hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi wajibi ne kowa ya yi kokari ya abin da zai dan samun jira. Allah ya faɗi mana cewa an tsine ma banu Isra'il an tsine ma banu Isra'il akan hadiyan Annabi Dawud da Annabi Isa dan Maryam saboda me saboda saba wanda suka yi kuma sun kasance masu ƙetare iyaka sun kasance ba za hali da mummunan aiki ba ta hannun wani mummunan aiki bal suna ma aikata wannan mummunan aiki ɗin, tun da abubuwan da suke aikatawa za ka ga mafi yawa daga cikinsu suna jikin takan waɗanda suka kafirce tun da abubuwan da kawunan suka aikata inda Allah ya yi huki da su waɗannan mutane kuma cikin azaba za su dawwama. daga dan uwa in ba ka so ka shiga cikin tsinuwa ko la'anta to ni da ka san kuma ka biyan da shari'a zo sai ka samu ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu ya ba bada matakai wanda ya ga mummuna abu ya hada da hannunki ana da hannu mutum a gidan shi ko da yake yi da ko kai. mataki na biyu bilisan shine da'awa wa'azi fadakarwa tsarwa wannan shine mataki na biyu wanda mafi yawa kowa yana cikin wannan abuwa mataki na uku abun kare da yanda zaka yi baka yin da'awar to mace abin a zuciyarka ya zama zuciyarka ba ta san abin da ake yi wannan shine launin imani amma kuma ya ci wanda bai masa. Daka ya ɗan uwa, da za a yi kada ka shiga cikin uku ɗin nan domin za su samu matsala. Sannan a ƙarshen lokaci, ƙarshen zamani, lokacin ƙarshen zamani idan ya zo, za ka ga mutane suna wasa da Alƙur'ani, suna kuma wulaƙanta addini. Kamar yadda ya yake faruwa, mafi yawa 'yan siyasa suna wulaƙanta addini. Mafi yawan saƙa. Me ya sanya yanzu majayi ɗan iska ya fi masu malami. tunda da za su mai ji a cikin suka gani mai abin da yake zuwa za su yi maki amma ba zai za su yi wannan abubuwan ba mata taruwa yan iska ta fiye wasu malama da koyawa islamiyya saboda mai ai za ta iskanci za ta maganganu na fajirci su yi mata abin da take so ba a nan ka ne ba aka samu wasu mutane sun ba ma mawaka an ba su motoci da wasu abubuwa a wannan jihar ta musulmi ke zama wajibi mutum ke nazari kan wannan matsaloli ba su ake wannan abubuwan yan siyasun da yawa daga cikin suke haka sai mutanen kirki da cikin suke sakamakon daga irin wannan abubuwa kaga kenan an wulaka jaje tun da dan iska ya himana min asiri me sanar da mutane hanyar zuwa ga Allah ko zuwa aljanna ai har ta kare fasika ta bi ne ta bi malamar islamiyya saboda ne saboda ita za ta yi masa kinaranci yadda ta ga dama amma ita wannan da za ta nuna ma matayensu da ƴaƴayensu hanyar Allah ita ba kowa ba wannan bala'i ne wulakanta addini ke nau'in wani abu wallahi dole masu jagoranci masu shugabanci yan siyasu da sauran makamantan dole su tsoron Allah kowa ya sai tsoron abubuwa bala'in ya kai bala'i shi yasa kuke ga halin da muke ta fama da shi saboda an wulakanta waɗanda ya kamata a mutunta an wulaƙanta waɗanda ya kamata a jarabta da ya kamata a fifita su ne ba su da daraja cikin al'umma su ne kaskantattu su ne ba kowa ba wal in ma kana kula da addini aga ka kai kwararre ne cikin al'umma da an ga kai da kuyi shi da anan ya tsawo kada yake kuma mun yi haram gaskiya ake yi gane da'awa in za ka yi da'awa za ka ce kaza da an ga kaza da izgirin alajiya da barka da zuwa kai izgirin saboda ne dan ka ce mun ce kaza haka za a to duk wani abu wallahi masu da'awa ka ku dena ku jajirce hanyar Allah ce hanyar annabawa ce kuma hanyar tsira dan an ce kaza ka ci nazara, da ce da kika maki ne ba ko a ce mai ka ruwai ne ba ko a ce mai kaza ne abubuwan da ɗan iska ne ya mai to yan uwa mu mutane karshen zamani wani alama ce take tabbatar mana da haka zaka ga yan tsala suka yan banga siyasa suke da daraja wajen su masu hukuncin ko yan siyasa sun suka fi daraja tunda ina ɗau manyan kuɗi ba ɗan tsara suka saboda shi ana jin tsoron bakin shi amma ba a jin tsoron alkur'ani Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alama ce ta karshen zamani karshen kiyama ta taho karshen ta wallahi yan uwa mu gyara in muna so mu tsira duniyar nan kankanin lokaci ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباكيا Da duniya tana dawoma dan yan duniya dan kudinka dan mulkinka dan iliminta dan talaucinka dan jin daɗin ka da masar sallallahu alaihi yana rayu yana nan ya rasu وما محمد إلا رسول قد rusul من قبله الرسل ذاك da ya فلا Kowa zai كوا inda suka عندك ko ka kai mutumin kirki ko ka kai dan a banza kowa na da gida kowa na da gida akwai ɗan iska akwai gidan mutane kirki akwai gidan ɗan iska da haka mutum ya zaɓan ma kanshi wa man sha'a ومن شاء inna a'tadna lil zalimin nara ko dai mutum ya so ya yi imani ko ya ki imani ya ƙi daidai an da na cuta ga azarmi ka ga ba ka ki aka baka ba me ake kiran ka dole ka yi daidai shine asali dole mutum ya yi kokari ya gyara idan mutum ya gyara ya tsira wanda ke banna yana ba daidai ba aka faɗakar kan abubuwan in ya gyara wallahi ya fi nasara wallahi ya rabauta kuma su ne ɗan gaba gaba a lahira saboda ya ci gargaɗi ya gyara menene matsala ka ji ka ci gaba ka ce to mun yi duk abin da za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kana so ka zama halakacce na farko to irin waɗannan mutane Allah ya kiyaye da haka kan zamani abin da ke zuwa kenan sai su rika biyayya ke shedan yanzu duk ko maciji ka tambaye shi Allah na bi ibada kake dan Allah bai zai ce ba sai ce a mu dai da Allah mala ai mana addu'a abin da zai ce ma kenan kawai to ka san a san ba dai yake yi ba ina ba dan gani gane to amma bai da awa kai ka san baka bukatan baka tambaye ka san aikin Allah yake kai kan dan haka ɗan uwa kada mu zama masu biyayya ga shi dan makiyin mu ne sannan kuma sun saba mu ubangijin su wanda kuma shi ne mai bada sakamako a ranar lahira sana ga zamani zaka ga jahili ke magana bai san komai ba na addini zai faɗi san ran shi a ce haka yake ai yayi wa ɗan ko kuma yayi honorable ko yayi kaza ko yayi kaza haka za a ce banna ya faɗi amma za su goyi baya ba wanda bai musanta mai saboda me ai kada kwangila ta tsaya kada abin da yake badawa ya tsaya kada abin da yake samu sutura da hannun shi ya tsaya ya yace ya samu a duniya lahira duk abin da za a yi miki a yi miki Allah ka tsare ni ƴan uwa mu yi kokari mu gyara data sannan kuma malami ya yi shi saboda ko ya faɗi ba za a ji ba dole to malami ya sanar ba uzuri bane ba dole kai magana ka bayyana ma mutane ko da zagin ka ko dukan ka ko gidan yaro za ka tsaye ka faɗi ba kai ne farkon shiga ba annabawan Allah sai shiga saboda ka karanci ne ma mutu akai da jari da irin wannan abubuwa kan hanyar Allah kai ka wallahi daukaka ne a gare ka sai kuma Allah ya ƙara baka daraja duk wanda ya shiga ba kan hakki ba sai ya samu daukaka saboda haka wannan abuwa ɗan uwa masu dawa a shaidar sai a yi kuma da awar ta kama kowa ka faɗi kalmar gaskiya akan fajirin shugaba ka ci nasara ka faɗi kalmar gaskiya akan babban mai mawadaci wanda kana jin tsoron samun kallon da wani abin da ka faɗi siyasa ka nasara kowa ya isar da awa sai dai kawai bil hikmati wal mau'izati hasana kamar yadda Allah ya mana umarni da hikima da kyakkyawan wa'azi haka aiki. daga sai aka kyala fatakki suke ba su da fatawa wanda bai sani ba shine zai bada fatawa to duk wannan matsalolin da suke faruwa kenan da aka yi yan uwa ayi kokari a kuma shi ya sanya za ku ga kamar mabarnata irin masu da'awa ta ci an ci suna yanda suka ga dama a wannan ƙasa su ba mu ci suna da dama su yi maganganun ya dan uwa idan ya zama cewa mabarnaci na yanda ya ga dama sai kai da ke kan daidai za ka san yanda ya kamata kai ba za ka bayyana gaskiya ba wallahi Allah zai tambaye ku kowa da kowa zai amsa tambaya a ranar da ake cima yau matublar sara'ir ranar tunan asirai ya ku musulmai dan ne muke yin kasala dan ne muke ruduwa dan ne muke rafkana dan ne muke yin kirne muka kuza wajen jin daɗi kawai amma mun yi abubuwan da ya kamata za su yadda da ubangiji mai bada sakamako mu tsala waɗannan abubuwan wannan ho matsala ce da haka mu yi kokari mu gyara Allah ya ma albarka mu da su wani ya ta tabbatar Allah kira da aminci tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku sani cewa idan umarni da kyakkyawa ya watsu da kuma hali da mummunan aiki ya watsu cikin al'umma to yanzu za a rarrabe tsakanin mai tsakuwa da aya za a gane tsakanin bid'a da abin da ke sunna kuma za a san halal da kuma abin da ke haram kuma za a gane abin da ke dole da abin da ba dole ba da abin da ke halal da wanda ke makaruhi tun zai bayyana kuma ƙanana za su girmama manyan mutane manya kuma za su tausaya ma kanana sai zaman lafiya ya tabbata a cikin ƙasa shi yake bukata a samu zaman lafiya da kuma jin daɗi da cin gaba duk wannan abubuwan zai tabbata idan an kiyaye ya ku malamai ina kira a gare ku da masu da'awa kuma ake bance da ɗaliban ilimi baki ɗaya kowa da kowa ya sani idan ba ku yi mamu da kitan aiki ba ba ku yi da mummunan aiki ba to wai wa zai zo ya maku wannan aiki wa zai yi wannan aiki ya ɗan uwa manzo an tsara sai ya faɗi mana hadisi cewa al'umma ta ba za ta kasance ba ba za ta guje ba cikin alkhairi matakar suna taimaka ma gaskiya sun zama cewa duk wanda ya zama cewa ya saba musu bai dame su ba za su rata ba su za su koyi ba har sai umarnin Allah ya zo da haka ya ku yan uwa ina kira a gare ku ina maimaita kira kiran da Allah ya riga ya yi muku ci manzon Allah sallallahu alaihi ya riga ya sanar ku jajirce awa ku shigar da wa'azi ku ci gaba da falakar da mutane ku shiga ƙauyuka wallahi tallahi billahi yan shi'a sun shiga ƙauyuka suna tabbatar da hilali da sauransu Allah sai ya tambaye mu kiristoci sun shiga ƙauyuka suna batar da mutane su zo daga nesa su taho nan da kayayyaki suna babbansu shi kuma ba ƙauyen da yake shi ba ƙauyen ne Allah ya sabaka ya yadda a an shiga ya ba bada imani inna lillahi wa inna ilaihi raji. wallahi haƙƙin ku ne ku yi wannan aiki ka gaba dan shi'a ko kuma masu addinin shi'a wannan kiristoci sun tafi ƙauyen da babu wani ma ruwa mai kyau shi sai ya guzuri amma ya je ya kwanaki yana yin da'awa kai ga ka a garin kusa da kusa amma ba mu zuwa ke sani wallahi Allah zai tambayi kowa da kowa ku duba da Allah ya ba ilimi na littafin Bible waɗanda suka ba addinin kiristanci haƙƙin su ne shiga da'awa mawadata taimaka musu malamai masu da'awa kuma a taimaka musu ga wasu abubuwan da za su rika ba waɗanda suka musulunta waɗanda suke ma da'awar kamar yadda yan shi ke yi ko masu addini su dole mawadata ku yi kokari dole masu mulki ku yi kokari masu hukumomi da kowa da kowa haƙƙi shi ne kan me yi ma addini kafin ya koma ga Allah dan dole ka mutu da lokacin ya zo dole ka dai me kai ma addini Allah ya ce mace kana kan hanyar taimaka ma addini ka dai shi ne cin nasara amma wallahi waɗannan bayan Allah suna yin banna ku gane in muku sani ba banna suke suna shiga ga fulani da sauransu ke sauƙarwa saboda ka haƙƙi ne an sanar da ku ya rage ga mutum ya yi ƙoƙari ko dai ya faita ko ya ci gaba da yadda ya zamo amma an sauke nauyi Allah ya sanya a yara baki daya Allah ya taimaki musulunci da musulmai da kasar da kafirci ya ɗan uwa kamar yadda muka sani cewa halin da ake cikin yanzu muna buƙatar addu'o'i a wannan ƙasa saboda abubuwan da suke faruwa kusurban wani abu a tun muna jin sa ne sun ƙara matsowa kusa shine na kidnappers da ake sace mutane mun lura abin da ya faru cikin satin da ya wuce na an ɗauke wani bawa Allah mala aminu wato kamar security ko makamancin haka na galadima yana cikin waɗanda su kidnappers suka ɗauke da ana buƙatar addu'o'in ku jajirce addu'a Allah ya baki mafita da sauran musulmai baki ɗaya Allah ya fitar da shi da duk sauran musulmai da suke cikin wannan halin da aka tsada da su nan Allah ya maido su ga iyalan su lafiya lau Allah ya bashi wata wannan abu zai tafi in muka da shi addu'a wallahi mun da shi istighfari da addu'a wannan matsala za ta yaye da izinin Allah sannan kuma ana sanar da sannan kuma mu sai muna yin addu'a ga shugabanni Allah ya kawo mana na farai Allah ya zaba mana shugabanni na farai masu adalci masu tausayi masu rahama ga al'umma wana da haƙƙi ne ga kowa ba sai ranar zaɓe ta zo ba za ka yi addu'a ana yin addu'a ne kafin lokaci kana cikin walwala kai addu'a matsala to haka ake so amma mun sai matsala ta zo miki addu'a matsala wanda kuskurewa ne ya kama da zan addu'a Allah ya kawo mana ni na kwarai waɗanda suke kan daidai kuma Allah ya ƙara tabbatar mana da su kuma Allah ya sa su gyara kurakuran su masu kurakurai da Allah ya ba mu dacewa sannan kuma ana sanar da al'umma akwai wannan kwamiti islamiyu ya shirya wata lakta ita ma ko ce koyarwa ga ɗalibai da suke SS3 za a koya musu ai musu wani training na kwana ɗaya ko ce na lokaci ɗaya daga ƙarfe kuma za a fara Allah zuwa a za a koya musu a nan ci sai yan laraba za a koya musu yadda za su ansa tambayoyinsu na jam da za a yi da kuma abubuwan da ya shafi haka za a ba su training ne dan matsalar da ake yawan samu yaran na arewa wajen gadin constitution din anan suke faduwa a duniya sai wasu masu kiki ga kakin kwamiti eh, islami na jama'a ibada da wai kamar suna yadda ke training da su waɗannan ɗalibai waɗanda suke free da kuma yan sace masu yi masu rijista kuma duk ana ga yadda wanda ya samu iko za a yi shi da karfe goma a ce yan laraba insha Allah a hoto su abun buɗe yake duk wanda yake da wanda yake cikin wannan aji su yan sakandare ke kenan da kuma masu kace to su je an kai ko su daktoci wanda wani dakta daga zane ne ko Kaduna sai su gabatar da kan wani abu Allah ya saka musu alheri sannan eh, dan majalisar mu na tarayya an anar baban gida Ibrahim Bauta ya ba da dubu ɗari da ke ba kuma marayu Allah ya saka da alkhairi akwai Alhaji Kabir Salam shi ma ya ba da dubu ɗari da ke ba kwamitin marayu Allah ya saka musu da alkhairi sannan daman dan majalisa ya ji kuma ta saki na ya bada su a cikin ibada sana akwai kanan shi kabir salam din malam alal jalil salam ya bada dubu goma da yake taimaka ma kungiya da yake da kuna da harkokin da cikin Allah ya saka musu da alkhairi zaka yan uwa da ke kowa ya ga abin da zai mangaran da awa din nan in mun yi insha Allah za mu samu cin nasara Allah ya ba mu dacewa baki da اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين da اعداء الاسلام wasu ibadatu al-muwahhidin ya a rahimin ya rabbal alamin Allah wannan hali da al'umma suke ciki na da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da wannan kidnapping da suke da waɗannan abubuwan muna fata Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli baki daya Allah ka yaye mana waɗannan halin da ake ciki kuma masu wannan aiki Allah ka shirye da su masu ne. waɗanda ba masu ba ne Allah ya mana maganin su da kanki yana da iko akan haka Allah ya zarto yi mana maganin su cikin mafi saurin lokaci yana da iko akan haka Allah ya yi halin da muke ciki Allah kai biya ma kowa bukatun ta alkhairi subhanallahi wa bihamdihi la da illa kuma wa da